Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A koda yaushe dai ni ne naku Ɗahiru Idris Kadagi. A yau ma na yi mana wani bidiyo ne yadda za ka ɓoye application na kan wayarka. So, za mu ga waɗansu application ɗin dole sai dai a yi amfani da wani application sannan a samu dama a ɓoye. To idan ka biyo ni a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka ɓoye a kan wayarka. babu yanda za a yi wani ya gani ballantana ya maka shige-shige a kai. Amma idan yau ne ka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks ina neman alfarma don Allah ka taimaka ka danna min subscribes ka danna min alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Ta yanda duk lokacin da na sabon bidiyo za su sanar da ka cikin gaggawa. Na gode. Don haka kawai mu fara aikin. A da farko sai ka danne kan sikirin ɗin wayanka. ya nuno ma ga wani waje nan menu inda kake gani to sai ka danna bayan ka danna a wato ga wani alama na sama inda aka rubuta hide apps nan za ka danna sai ka sa wato security yanda ka ga dama ga shi nan misali na sa L sai ka danna wannan alaman plus ɗin nan more sai ka bayan ka kawo ka nan sai ka yi tick a kowane application da kake so ka ɓoye kamar yadda kuke gani in ma guda ɗaya ne to bayan ka bi kowanne ka musu tik a kai wanda kake so ka ɓoye to a wato a gefe ga wani alama na aro da ya kalli hagu shi za ka danna idan ka dawo sai ka yi free to idan muna son kuma wannan application da muka ɓoye mu dawo da su kan sikirin ɗin wayar mu ya za mu yi kenan so don ganin hakan kawai ka biyo ni. sai ka kuma dannewa kamar yadda ku gani ɗazu sai ka shiga menu bayan ka koma a wato menu kenan sai ka ƙara shiga inda aka rubuta wato hide app idan ka shige shi sai ka ƙara sa wannan security da ka sa a baya so ga shi nan ya kawo ka nan sai ka danna wato more kai kamar za ka ƙara so bayan ya kawo ka nan sai ka bi ka cire tick ɗin da yake a kai kamar yadda kuke gani yana ciccirewa one by one. Gashi nan in ka san guda ɗaya ne kai mishi kawai wato sai ka cire shi shi kenan bayan ka cire gashi nan ka riga ka gama. So wannan alama na gefen hagu da za ku gani shi ne za ku danna ku dawo baya. Za ka iya yin wato application ɗinka ga su nan sun dawo, ah, sun dawo kan screen ɗin wayanka yanda kuke gani. Shi kenan iya aikin wato da za ka yi. So na gode, na gode. Ni ne dai naku Ɗahiru Idris Kalage. Kada ku manta ku nuna subscribe, ku nuna alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all ta yanda duk lokacin da na sabon bidiyo za a sanar da ku a cikin gaggawa. Na gode sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba.